وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأن عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barka saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sittin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau kuma za mu tashi farkon aya ta sittin da biyar mai allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأخذوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون walau anna ahlul kitab inda a ce waɗanda aka bai mu littafi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aman sun yi imani da abinda aka saukar cikin littafin nasu wata kausan nan kuma sun tsare dokokin Allah sun tsoraci azabarsa sun bi umarninsa la kaffarna anhum sayyi'ati to da mun kankare waɗansu zunubansu wala adkhalnahum jannatin na'im sannan kuma da mun shigar da su cikin aljannar nema. walau annahum aqamu at-taurata wal injil kuma inda a ce sun tsaya da yin aiki da at-taura da injila abinda duk at-taura ta yi umarni sun bi abinda ta hana sun hanu haka kuma linjila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da a ce sun tsaya wajen yin aiki da abinda aka saukar musu daga wajen ubangijinsu la akalu min fawqihim to da sun ci daga saman su wa min tahti arjulihim haka kuma da sun ci daga gargashin su ma'ana da ubangiji ta'ala ya bude musu kofofin arziki ta sama ta ƙasa shine la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wato yin imani ya zanto shine mabudi na arziki wannan abu ne da ya maimaito a cikin alqur'ani tuba daga kafirci da tuba daga ayyukan zunubi da fasadi ya zanto shine mabudi na haɓakan arzikin dan adam a matsayinsa na shi kadai ko haɓakar arzikin jama'a a matsayinsu na al'umma wannan abu ne da ya maimaito a cikin alkur'ani kuma annabawa suka maimaita wa al'ummominsu shi a lokaci daban-daban annabi nuhu yace da mutanensa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum Na nace da su mutane na istaghfiru rabbakum ku roki gafaran ubangijinku ku tuba daga kafirci ku tsaya ku yi tauhidi tsantsa kada ku hada Allah da wani wajen bauta innahu kana ghaffara lalle shi ubangiji mai karban gafara ne to idan kun yi wannan din yursilis samaa da haka sai zanto yursil wato fi'li mudari din ya zanto majzum li'annahu fi jawab at-talab domin istaghfiru talab ne yursil jawab at-talab in har kun yi istighfarin to ga abin da zai faru yursil samaa ubangiji ta'ala za aiko muku da girgije alaikum akan ku midraran yana malalar da ruwa daga sama wa yumdidukum kaga shi ma kana ala yursil wa yumdidukum bi amwalin wa banin ubangiji zai zai haɓaka muku yaya da kuma dukiyoyinku wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku gonaki da lambuna daban-daban wa yaj'al lakum anhara kuma ubangiji ya sanya muku koramu da fadamu a cikin kasar ku da ba za ku yi kamfar ruwa ba ko da ruwan sama ya yanke ga koguna nan da fadamu wanda ruwa na na akwai shi duk wannan a sakamakon tuba a sakamakon bin Allah a sakamakon bin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ubangiji ta'ala ya faɗa a farkon suratul hud wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir ma'ana dai bin Allah subhanahu wa ta'ala na bude arziki ga dan adam ko dai kaga arzikin gashi nan da yawa kai ta kidayawa ma ya kasa kidayuwa ko kuma a baka shi matsakaici amma kuma ya wadace ka domin mai yawan da baya da wadatar mai shi har gara matsakaici da zai wadatar da kai sai ubangiji ta Allah sanya maka arziki dan haka ce walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ubangiji ta Allah ce la akalu min fawqi da sun ci daga saman su shine sai ubangiji ta Allah ya bude albarkar sama ruwa ya sauka daga sama dan shine babban arziki wa min tahti arjulihim kuma da sun ji daga karkashin sun ci daga karkashin kafafunsu ma'ana ubangiji ta'ala ya tsirar musu da tsirrai kayan abinci kayan marmari lambuna masu kayata gari da yawa gari kwalliya duk sai Allah ya fitar musu da su to amma ba su yi hakan ba su duka minhum ummatun muqtasida daga cikin yahudawa akwai mutanen da suke wato ainihin sun sun bi farkin gaskiya shine muqtasida sun bi tafarki na gaskiya sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da Allah ya saukar amma wa kathirun minhum da yawan su sa'a ma ya'malun ya munana matuƙa irin abin da suke aiwatar wato su yahudu kashi biyu ne ko dai mummune ko kafirai ina fata mun fahimta minhum ummatun muqtasida wato kaga mummunan cikin su kenan wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun wato kafiran cikin su kenan kamar da Allah ya ce minhumul mu'minun wa aktharuhum fasiqun cikin su akwai mummunai amma mafiya yawa wato ainihin fasikai kamar yadda yace wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون wato su ne sun kashi amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa ta kasu kashi hudu su da su kashi biyu ko ka ce ahlul kitab da sai ka su kashi biyu kashi ɗaya mummunai kashi ɗaya kafirai to ciki da mummunan da kafiran suwa suka bewa kafiran da nasan alqur'ani minhumul mu'minun ba a ce da yawa ba sai aka ce wa aktsaruhumul fasiqun an gane ko minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun to amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da sauka su kashi hudu sai ya zanto kashi uku don yan aljanna ne kashi ɗaya ne kawai ga mutane ma'ana kashi uku mutanen kirki domin kashi ukun da suke mutanen kirki sai na zalimun li nafsihi muqtasid sabiqun bil khairati bi idnillah da yan aljanna ne zalika huwa al-fadl al-kabir kamar da muka karanta da jannatu adnan yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa qala alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hadan إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب وأن الدك بياني لنسى كما كان كسوسوا مداؤكم zalimun li nafsihi da muku tasirin da sabiqun bil khairat amma a karshe kuma wallazina kafaru kashi na hudun kenan lahum nar jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur to kaga wannan na nuna fifikon al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'ummomi da suka wuce a baya da haka muka zanto ummatul wasat tsakatsakiyar al'ummar da za ta bayar da shaida akan sauran al'ummomi wa kazalika ja'alnakum ummatan وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سلسل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين وبنجدتي يا أيها الرسول يا كي ونم منزو مي جلمة بلغ ما أنزل إليك من ربك يسر da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka ka isar da shi zuwa ga mai saurare ka isar da shi zuwa ga mutane wa illam taf'al in ko har baka isar din ba fama ballagta risalata to baka isar da sakon ubangijinka wato manzancin da aka baka kenan baka isar ba Da haka kai bayani jama'a su wallahu ya'timuka minan nas Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai kare ka minan nasi daga mutane inna allaha la yahdi al-qawmal kafirin ubangiji subhanahu wa ta'ala baya shiryar da waɗanda suke kafirai abin nufi baya musu taufiki da gamdakatar ta yadda za su bi gaskiya ba zai shiryar da su ta wannan bangare ba ko kuma a'a ba zai shiryar da su ba wajen dalilai yayin da suke tattaunawa tsakaninsu da mummuni kafiri baya da wata hujja a hannu da zai iya kare kafircinsa duk wanda ba musulmi ba baya iya kare wato addininsa a gaban musulmin da ya san abin da yake a gaban musulmin da yake karatu ko yake zuwa inda yake karatu shine ma'ana wallahu la yahdi al-qawm al-kafir hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga ummu da aisha Allah ya kare da gare ta tace dukkan wanda ya dauka cewa manzon Allah ya koye wani abu cikin abin da aka saukar masa hakika yayi ƙarya mai girma tunda ubangiji ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata a ka'idar manzon Allah ko duk abin da aka ce da shi yi to yayi din dan haka lalle ya isar ko babbar shaidar cewa manzon Allah ya isar ban musulmai da suka shiga cikin addinin musulunci a zamanin sa da bayan zamanin sa inda ya koye abin ya taskance shi bai faɗa ba dawa zai ga hasken ballata ya shiga amma kasancewar ya fito da shi ya bayyana to wannan tasa hasken ya kai ko ina har mutane suka shiga sannan kuma ya tabbata dai a cikin sahih muslim ummu da aisha radiyallahu ta'ala anha Ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zo kwanciya da daddare kafin ya shigo gida sai yake faɗa cewa ina ma za a samu wanda zai zo ya yi gadi na a yau ina ma a ce a samu wani ya zo ya zama mun mai gadi a gidana ta ce ba wanda ya ce da manzan Allah ga zan zo ko ba zan zo ba sai ya shiga gida ta ce muna zaune a gida muna zaune a ɗaki ne da manzan Allah sai muka ji ƙaran makamai sai manzan Allah ce wane ne nan sai aka ce ai sa'ad bin abi waqqas ya shiga sulke da kayan fada ya zo ya gadin manzon Allah ummu na Aisha tace manzon Allah yayi barci mai nauyi a wannan dare kasancewar Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo gadin sa ya tabbata kuma cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu na Aisha tace an kasance ana gadin sa a zo gida ayi gadin sa yayin da Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas sai manzon Allah ya leko ta window ko ta taga yace ayyuhan nasu yansarifu faqad asamani Allahu minan nas da dai kowa ya kwashe makamin sa ya tafi sa gida ba bukatar mai gadi ubangiji ya ce wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ba bukatar mai gadi ina fata an fahimta wato daukan mai gadi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi a daidai lokacin da ba a saukar da wannan aya ba shin wannan ya ci da tawakkali bai ci da tawakkali ba yana cikin abin da ake kira al-akhdhu bil asbab wato mutum ya riko da sababi a cikin rayuwa duk abin da zai kare ka daga hadari kaza daga matsala iri kaza cikin dangin abin da Allah ya horewa dan adam a sarari to sai ya riko da shi amma dukkan tanadin da mutum zai yi na masu tsaro na masu gadi ya zanto zuciyarsa ta rataye da cewa fa to tsaro na karshe yana hannun ubangiji dan idan subhanahu wataala bai so tsare ka ba dan masu gadin sai su yi bacci ko duk sun shiririta ko duk su yi wani shirbi, ina ba za mu fahimta ko kuma waɗanda za su zo duk su fi karfin su su duka to amma za ka riƙe mai gadi ne tunda an sunanta maka al'asar bil asba ina za mu fahimta amma kuma zuciyarka za ta dogara ga Allah ba za ka dogara daga yawan masu gadi ko masu kaza ko masu kaza ba wannan shine abin da za a fahimta gargashin wannan aya idan an hadanta idan an hada da waɗancan hadisi wato ainihin da da aka ruwaito su cikin Bukhari da Muslim da kuma Sunan da Tirmidhi ina fata an fahimta fadin Allah ta'ala ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo wannan ya nuna girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda Allah bai ce masa ba ya Muhammad sai ya ce ya ayyuhar rasul ya kira shi da kambe da lambar girma ba da sunansa ba domin idan an so girmama ka to shikenan sai an ambace ka da kambinka amma idan an so rashin girmama ka sai an ambace ka da sunanka ina fata an fahimta a ambaci sunan gaya ko miya ba ko ba haka ba to wannan ba so a girma maka wace amma idan an so girmama maka ya mewa sai a ambaci sunan mukamin ba shi ba ke cewa gwamna your excellency ko kuma sarki your highness wane ne wane ne ya mai girma wane honorable wane duk wannan abin nan da ya girma wane ko ba haka ba amma idan kaga ma ka ambaci sunan sa gaya sai ya waiwai wannan kuma waye shi kuma dan waye nan garin goma dukkan annabawa gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala da yake kiraye su da yake mukhataba da su ya kiraye su da sunayen su ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru an fahimta ko ya ibrahim qad saddaqaka ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin thumma ji'ta ala qadarin ya musa wa sana'tuka li nafsi idhhab idhhab anta wa aquka bi a wa la tanhiya fi dhikri ma'ana ya nuhu ihbit bi minna wa barakatin alayk wa ala mimman wa ummun sanumatihum ya shu'aibu ma na nafqahu min mata taqul wato ya haki zalika subhanahu wa ta'ala hikayatan an qawl al-kuffar ya shu'aibu ya isa ya musa ya ibrahim na mu amma manzon Allah ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir kaga ai lambobin girma ne ar-rasul ta'biran an risala annabi ta'biran an nubuwa al-muzammil ma wusifa bihi asna'a mukhatabatihi al wato a ambace shi da sunan girma wannan na nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kul ce da su ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bi mu littafi lastum ala shay'in ba ku kan komai ba wani abu da kuke kansa na hujja ko dalili ko bayani hatta tuqimu taurata wal injil har sai kun tsaya wajen yin aiki da at-taura da injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da kuma abinda aka saukar muku daga wajen ubangijin idan kun yi haka ne sannan kuke kan wani abu amma kun rike a taura a hannunku ba tare da kun yi aiki da ita ba kun rike linjila ba kun yi aiki da ita ba ba ku kan komai rubanta da hannu sanya mata gafaka ko ka rike alqur'ani ko ka sa masa gafaka ka rataye a gida ko ka sashi a cikin wani kayataccen kabes dinka ko wani wardrobe ɗinka alqur'ani ka sashi a wani gida na gilas ka kayata shi wannan ba shine riko da alqur'ani ba riko da alqur'ani ka aiwatar da shi a aikace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bayani da sahabbai sai bayanin yadda Allah zai dauke ilimi cikin jama'a sai wani sahabi ya yi mamaki ta yaya Allah zai dauke ilimi cikin jama'a gashi mun haddace alqur'ani muna sa yayan mu su haddace su ma su sa yayan su haddace su ma su sa yayan su haddace ya za a nabi ilimi arsa watan wata rana sai manzo Allah yake cewa yadda kuka haddace alqur'anin nan kuka san abin da ya kunsa haka yahuda suka haddace at-taurat da injila suka san abin da ta kunsa bambanci shine ku kuna aiki da shi su ba sa aiki da shi dan haka daga lokacin da ka haddace baka aiki da shi sai zanto baka tsare alqur'ani ba baka kare mutuncin sa ba kamar ta ba shi da haka yadda ake gasa wajen haddace alqur'ani mai girma ya kamata a yi gasa da tsere wajen sanin ma'anarsa ya kamata kuma a yi gasa da tsere wajen yin aiki da shi a aiwatar da shi a aikace shine hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ubangiji ce wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilaykum min rabbik tughyanan wa kufra zai dawa da yawa daga cikin su shishigi da kafirci irin abin da ake saukar maka ma'ana irin abin da ake saukar maka zai kara musu kafirci zai kara musu shishigi abin da ke dan aya za su sauka su yin imani da ita kaga sun kara samun wani kari a cikin kafircin su nada sama da wanda suke ciki fala ta sa alal qawmil kafirin wato kada ka damu dangane da kafirai abin nufi kada ka bari bakin ciki ya zauna a cikin zuciyarka ba wai kar kai bakin ciki ba dan dan adam baya iya hana kansa bakin ciki da manzon Allah ce la taghdab abin da yake nufi kar kai fushi ko kuma kar kai aiki da fushi ko kar ka tasirantu da fushi abin da manzon Allah yake nufi kar yi aiki da fushi kar ka tasirantu da fushi kada fushi ya canja maka decision ɗinka wato ka'ida haɗa mataki da ka so ɗauka doka da ka so ɗauka kada fushi ya yi tasiri wajen canja shi ina fata mu fahimta ai manzon Allah yakan yi fushi yakan yi farin ciki amma tare da haka la ya kudu illa haka ba abin da yake faɗa sai gaskiya sawa'un yana cikin fushi gaskiya zai faɗa yana cikin farin ciki gaskiya zai faɗa saboda fushi da farin ciki amma bai ne guda biyu da ka iya sa dan adam ya kasa yin adalci duk wanda kake son shi san da yake da yawa kaga so kace ka dada masa wajen dada masa lokacin sai ka saba wa ubangiji duk wanda kake kin saki da yawa so kake ka muna na masa to kuma ko cikin abin da baya da haƙƙi a muna na masa sai kai ka muna na masa wato fushi ko farin ciki abu ne da dan adam baya iya raba kansa da shi ina fata an fahimta amma abin da ake so kada fushi yayi tasiri wajen daukan doka da zaka dauka ko mataki da zaka dauka kada kuma farin ciki yayi tasiri a kanka wajen daukan doka ko bakin ciki da zaka dauka akwai wani karin magana da waɗansu masu hikima suke faɗa a cikin wani yare cewa ba ka da ikon hana tsuntsayen bakin ciki su yi shawagi a kanka amma kana da ikon hana su yin sheka a kwakwalwarka ai kun san sheka ba gidan tsuntsu ma'ana ba ka da ikon ka hana tsuntsu ya kai kawo a kanka amma kana da ikon ka hana shi sheka ina ba za mu fahimta abinda suke nufi ba ka da ikon hana kanka bakin ciki ka ce ni ba zan damu ba amma kana da daman ka hana bakin ciki zama a cikin zuciyarka da ya zo ka kore shi da ya zo ka tunkuɗe shi ka tunkuɗe shi ka daina tuna shi ka yi kokarin mantar da kanka shi kamar yadda ake siffanta imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna kana yabtasimu fi wujuhil manaya idan bakin ciki ya bakin ciki sai fashe da dariya ko ya samu hutu ya samu relief baya gintsewa idan ka gintse da yawa sai bakin cikin ya karu ka saki gintsewa sai ya karu amma yi dan murmushi saki fuska to shikenan sai ka samu hutu shine ma'anar talata ta sa'al al-qawmil kafirin kada kafirai su baka musu abin nufi kada abin da suke nuna baka ya zauna a zuciyar ka ture shi dole za ka yi fushi amma karka bari ya zauna yi kokari ka ingije shi gefe guda yi kokari ka ture shi gefe guda ina fata mu fahimta sai ce إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وبنجي تعالى إن الذين amanu, lalle waɗanda suka yi imani wallazi na hadu da waɗanda suka zama yahudawa wasabi'una da asabi'un waɗanda suke bin addini na sabi'awa sabi'awa malamai sun yi maganganu daban-daban a kansu waɗansu malaman suka ce qaumun ya abu dunar kawaki waɗansu mutane ne da aka yi a ƙasar iraki suna bautar taurari waɗansu malaman suka ce a'a sabi'awa mutane ne da suka haɗa yahudanci da kiristanci a cakuɗe waɗansu malaman tafsirin suka ce a'a majusanci da kiristanci suka haɗa wato addinin sa a cakuɗe ke ba addini ne bane garewayawa suka suka yi combine ga kiristanci ga kuma majusanci su ne sabi'awa ko dai a ce masu bautar mala'iku ko a ce masu bautar tauraro ko a ce waɗanda suka haɗa kiristanci da yahudanci ko wanda suka haɗa kiristanci da wato ainihin majusanci addinin bautar wuta ke su ne as-sabi'u was wannan sara kuma an san su waye nasara to dukan waɗannan man amana billahi cikin su duk wanda ya imani da Allah hakikanin imani wal yawmil akhir ya kuma yi imani da ranar karshe wa amila salihan kuma ya imani ya aikata aiki aiki na gari fala khawfun alaihim wala hum yahzanun fala khawfun alaihim babu jin tsoro tattare da su wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba to me yasa aka ambaci mummune cikin waɗanda ba su yi imani ba wato an faɗi wannan ne dan jan su ana nufin a ce da mummunai da yahudawa da kirista da majusawa da sabi'awa dukkan ku gaba ɗaya ana kiran ku yi imani shi wanda ya yi imani da idan zai yi yanzu sai zanto menene zai yi ƙarin imani na da wanda bai yi ba fa sai zanto zai farar da imani ne a karan kansa zai shigar da kansa cikin imani ke da haka babu laifi idan an ambaci mu ne a nan gudun sai zanto wannan gabar tana ɗaya daga cikin gabar da za a iya kafa hujjar da su wajen ziyaratul imani karuwar imani tunda an ce innal ladina amanu kuma karshe aka ce man amana billahi kaga sun ƙara imani doriya akan nasu wato ainihin na dake man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to lalle babu jin tsoro ta tare su ko ba za su yi bakin ciki imani da Allah imani da ranar karshe mu ko mun sarrafa na imani guda nawa ne guda shida ne Kutub, الإيمان بالله الإيمان Rusul, الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر waɗannan suna rukunan imani ginshikan imani guda shida imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni imani da ranar tashin kiyama imani da kaddara waɗannan su rukunan imani guda shida wanda a kansu ake aza harsashin ginin imani to amma sai Allah ya tuka ta kan al'imani imanu billahi wal yawmil akhir kuma wannan ya faru cikin alqur'ani a wurare daban-daban an gane ku wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك يعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما ناس أيك تأمبت إيمان الله إيمان الرانتاس القيامة إيمان الله إيمان الرانتاس إنا سورة ربور ركنا إيمان ne malamai suka ce ragowar rukunan imani kowane ɗaya daga cikinsu zai samu wurin shiga imani ya shiga cikin al'imanu billah ko ya shiga cikin al'imanu bil yawmil akhir shi yasa waɗannan suka fi girma cikin rukunan imani al'imani billah wal iman bil yawmil akhir sun fi girma cikin rukunan imani dukkan wanda ka samu ya yadda da Allah ya yadda da ranar tashin kiyama to ba wahala ya yadda da manzanni ya yadda da annaba ya yadda da littattafai ya yadda da kaddara ya yadda da kaza ya yadda da kaza amma in bai yadda da waɗannan ba ba zai iya yadda da waɗannan ba da haka waɗannan suna jigo mafi girma shi sa ake ware su da ambato sai a ambace su cikin taro da sauran sannan a ware su su kaɗai a waɗansu ayoyi ke da ayoyi daban-daban cikin alkur'ani mai girma ubangiji ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna wan nasara innal ladina kaga inna harfu tawkidun ne wa nasb alladina ismul mawsul mabni na alal fathi fi mahalli nasbi kaga innal ladina kaga allazina shine ismu inna ko wallazina na biyu wallazina hadu ya zama mawqufun alal ladina na farko kenan ko to da aka zo wasabiuna da me za a ce wasabiina sai a ce wasabiina saboda shi jam'ul muzakkar salim wanda yake ana masa nasaba ta hanyar ya haka akan yi masa jarra ta hanyar ya amma idan an kawo wawun alama ce tarfa wanda almahallu din wato da asafin da aka yi da sai a masa mai nasaba a madadin rufa to shine malaman tafsiri suke tattauna ko malaman qira'at me yasa za a ce innal ladina amanu wal ladina hadu wasabi'una sabiuna ba a ce ba Wasabi'ina, sabiina wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun malamai sun bada amsa daban-daban dangane da wannan kira'a wadda take mutawatira wasabi'una suka ce imma dai zanto ma'tufun alal mahalli gaba ɗaya kalmar as-sabiuna an yi a kan wurin da innal ladzina take mahallu mahallul ibtida idan muka cire innal ladzina za mu kawo as-sabiuna wajen mu mai da ita ita ce mubtada kaga zai samu rufa kenan to a nan gurin duk mun kawo sanan mun ya tsafi sai ya zanto ma'atufun alal mahalli la alal lafzi لأننا إذا أطفنا على اللفظ dole sai mun yi nasaba idan mun ko mun yi afafi akan mahalli sai zanto al mahallu mahallul ibtida wal ibtida'u yujibu rufa yujibu rafa al ibtida'u yujibu rafa in wurin wurin rafa ne kaga sai kana magana tare da ta ina ba an fahimta waɗansu malaman nahawun suka ce a yadda zance yake innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiquna wan nasara wato yadda zance yake innal ladzina amanu wal ladzina hadu man amana billahi wal yawmil akhir salihan fala khawfun alaihim wa nasara kazalika ina fata an fahimta sai zanto an yi azafin jumla ne akan jumla ba kalma akan kalma ba domin idan ka dauki innal ladina amanu wal ladina hadu man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yazanun kaga jumla ta kare wasabiuna wan nasara kazalika to kaga anan gurin asabiuna ya samu dalilin yin rufa dan ya zanto mubtada ne sai zanto jumla ce wadda an yi tafin jumla ne akan jumla ba kalima akan kalima ba dan adafin kalima akan kalima shine zai gadar mana wancan halin da muke ciki waɗansu malaman nahawan suka ce a'a gaba ɗaya ma lafazin inna nan gudun ba harfi taukidin wa nasbin bace ba inna ce bi ma'ana na'am dan akwai inna a cikin larabci bi ma'ana na'am qalu inna hazani lasahirani yuridani an kun min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla yadda zan ce yake sun ce na'am hazani lasahirani inna ma'anata na'am kaga kuma kun ce na'am <laughs> la sahiran yuridan an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla kamar yadda nace bakar al-awazil fi sabahi yalumnani wa alumuhunna wa yaqulna wa yaqulna shabun qad alaka wa qad kabirta fa qultu inna sun tashi suna zargina da sassafe suna ce mun kai dai baka kyauta ba kai dai baka kyauta ba ni ma ina zargin su na rama nace ku ma baka kyauta ba ku ma baka kyauta ba sai kuma suka ce da ni wato ga fulfula ta fito a ka gashi ka manyanta kuma duk da haka ba za ka dena abin da za ka dena ba fa qultu inna nace eh ba zan dena din ba na'am wato kaga inna nan ba halatta shine me daga inna anan ma'anar na to amma ibn hisham al ansari cikin mughnil labib ya dan yi isara cewa wadansu malaman nahawu ba su yadda da wannan ba in ba su yadda da wannan ba mu mun yadda da shi da mu fitar da wannan tawjihin ta wannan bangaren dan kuma mun ce ba su yadda da shi ba sun ce ba su yadda ba sai mu su to ku kyale mai wancan ka'idar ta farko mu dauki wasabiquna wannan sara jumla ce ma'tufun ala jumla ba mu da matsala in kuma ba haka ba ma duk sai mu ce to ai yadda abin yake shine idan har ka kawo mubtada na wani zance kafin ka kawo kabar dinsa ya halatta ka sake kawo wani mubtada din sai ka ba su kabar guda daya shikenan kawo ka kawo dinsa sai zanto mubtada din ka na biyu ba da alaka da mubtada din farko ba a tafi kai akan sa ba innal ladina amanu wal ladina hadu to nan gurin ka gama yanzu kuma kana son ka kawo wani mubtada din da babu inna wasabiuna wannan nasara to kuma wannan wani mubtada din ne kai ya dafi mubtada akan sa to sai ka ce man amana sai zanto kabar din duka na farkon da na biyu ya halatta a cikin larabci wa man yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha la gharib kaga fa inni kaga inna ne ga kuma ya kuma takallu wa qayyarun biha la gharib kaga gharib shine mubtada shine kabar din su fa inni qayyarun wa gharibun biha qayyarun amma ka ce fa inni wa inni da sai ka ce me fa inni wa ayyaran biha la gharib wallahi dai Allah ya riga ya san manufar da ta sa nake yin wannan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu lada Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun laqad akhadna mithaqa bani isra'ila hakika mun ɗauki alkawalin banu isra'ilawa wa arsalna ilaihim rusulan mun turo musu da manzanni daban-daban kullama ja'ahum rasulun yayin da dukkan wani manzo ya zo musu bima la tahwa anfusuhum da abinda zukatansu ba sa so farikan kazzabu wa farikan yakatulun wani sashi na manzannin sai yahudawa su kareta su wani sashi na manzannin kuma sai su kashe su fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun wani sashi na manzannin su karyata wani sashin kuma wato ainihin su yi ma kokarin kashe su sun karyata annabi Isa alaihi salam kuma amma sun kashe Zakariya sun kashe ɗansa ya haya. kaga wannan kashe shi Yahuda suka yi annabi Isa ko karyata shi aka yi an yi kokarin kashe shi amma ubangiji ta Allah dauke kayan sa su nasarar kashe shi to anan abin kallo fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun gashi ake fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun ka kazzabu wani irin fili ne fi'li madi ya katulun wani irin fi'li ne mudari to ai da sai a ce fariqan kazzabu wa fariqan katalu ko fariqan yukazzibuna wa fariqan yuqattiluna ina fata mun fahimta ma'ana da sai a tafiyar da fi'lan duk su zama iri daya ko dai dukkanin su madi ko dukkanin su mudari amma dai zama madi dai mudari menene hikima ko sirri da mutum zai fahimta a gargashin wannan fariqan dago farikan fariqan fitulun. kafin in ce da kai ga hikimar da ta sa ko ake tsammanin ake sa ran aka yi istinbadi ita ce a nan gurin a nan gurin sai in tambaye da cewa da ta annabi da kashe shi wanda ya fi muni kashe annabi ya fi muni domin karyata shi laifi ɗaya ne kashe shi fa laifi nawa biyu dan sai da ya karyata shi kafin ya kashe shi ina fata an fahimta to tun da kisa ne ya fi muni sai aka kawo shi da fi'ili mudari'i li taswir al-hal dan asuran ta ma kamar yanzu ya zauna kwakwalwarka kamar ga sanin sun ɗauki makami suna bin annabin suna kashe dan wannan ya sa ka ɗora musu karan tsana ka kisu dan ta'addancin da suka wa annabi amma tun da wancan abu ne mai sauki kazzabu sun ya wuce amma alqatl tun da yana da muni sai aka kawo shi da siga na fi'li mudari allazi dullu ala al-hal wal istiqbal dan ayi taswir al-hala din a shakhasa ma abin irin yadda wato ainihin zaka gane illa da ta'addancin da suka yi na'am sai Allah ya وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا ألا تكون فتنة wato sun yi tsammanin cewa babu wata fitina da za ta faru abin nufi babu abin da Allah zai jarrabe su da shi na azaba su yahudawa haka suka zato sai dukkan saban da suka ga dama ba abin da za a jarrabe su da shi shine hatibu Allah ta kuna fitnatu fa'amu sai suka makance wa gaskiya wa sammu kuma suka kurince mata makance wa gaskiya su ganta su kibi kurance mata wato shine a faɗa musu ita gashi sun ji da kunne amma sun ki karba sun mataballahu alaihi daga karshe Allah ya karɓi tuban su sun ma'amu wa sammu sannan kuma suka sake makance ma gaskiya suka makance mata suka makance mata suka kurince mata kasirun min da yawan su wallahu basirun bima ya'malun wato ainihin ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gani ne dangane da abinda kuke aikata akwai kira'ar wa hasibu Allah takunu fitnatun akwai kira'ar wa hasibu Allah takuna fitnatun idan ka dauki kirarar Allah ta kuna fitnatan sai zanto an din nan an ce wanda take shiga cikin fili mudari sai ta zanto mai Mansu, sa'ilin nan sai zanto hasiba yana babin sa na zanna allazi yufidu zanna kenan wa hasibu Allah ta kuna sun yi zatan babu wani abin da zai faru idan ka dauki kirarar wa hasibu Allah ta kunu fitnatun to a nan gudun sai zanto hasiba ya shiga babin yaqini ba babin zanni ba wa hasibu sun samu tabbat sun samu yaƙinin annahu la takunu fitna sai zanto annan din an dinnan mukhaffafatun min as-sakila kaga ba an ce wanda take shiga cikin fi'il mudari ce na sababa da haka fi'il mudari sai zanto marfu'in li quluhi min an-nasib marfu'un li quluhi min an-nasib wal jazm ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ubangiji subhanahu wataala yana ganin abinda wato ainihin suke aikatawa akwai aya cikin suratul isra wadda take da alaka da wannan ayar ko kuma take fito jerin aya da yake fito da wannan abu daga cikin abin da wannan aya ta nuna da ubangiji subhanahu wataala ce zurriyata man hamalna ma nuhin innahu kana abdan shakura to daga nan zaka fara wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum uduna waja'alna jahannama in da sai zan shiga fassara wancan to mun fita daga suratul ma'ida mun shiga cikin suratul isra'i ke wanda wannan ba zai dace da babin tafsiri ba sai dai ishara ubangiji ta'ala ya ce ya zartarwa ahlul kitab su banu isra'ilawa cewa za ku yi barna a ban kasa har biyu barna kashi na farko za ku yi ta idan kun yi wannan barnar sai Allah ya jarrabe ku da waɗansu mutane da za su yaƙe ku su karkashe ku su yi muku ta'addanci sai wannan ta sa sai ku tuba ku koma zuwa ga Allah da kuka tuba ku koma zuwa ga Allah sai ubangiji ya yawaita ƴaƴanku ya yawaita dukiyoyinku ya haɓaka arzikinku yau da gobe kuma da arziki yayi yawa kuka zauna cikin kwanciyar hankali sai kuka manta sai kuka sake koma cikin barna karo na biyu to da kowa koma cikin barna karo na biyu sai ubangiji ta'ala kuma ya sake turo waɗansu kuma sojojin da za su yi muku ta'addanci ya ɗora waɗansu kuma akan ku su wahalar da ku ina ba ta an fahimta shine fa idza jaa wa'dul akhirah li yasu'u wujuhakum barnan farko la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira fa idza jaa wa'du lahumma ba'athna alaikum ibadan lana da zai faruke. bayan sun tuba sai kuma barna ta biyu fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum aw tikra'a linasu'a wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakaluhu awwal marra to anan gurin kaga idan ka kalli ka kalla shine wa hasibu alla takuna fitnatun fa amu wa samu sai yin tsammanin da Allah ba zai jarrabe su ba ga dukiya ga arziki ga security suna zaman lafiya sai suka tabarna suka kiwa Allah biyayya ina fata an fahimta da suka yi wannan sai ubangiji ta ala ya jarrabe su da wahala din fitina din ta zo hasibu Allah ta kuna fitratun faja'atun fitna sun yi zamanin fitina ba za ta zo ba sai ta zo sun mata ballahu alaihim sai suka koma zuwa ga Allah sai Allah ya karɓi tuban su da Allah ya karɓi tuban su ya ba ta cikin su suka farfado suka murmure thumma amu wa sammu shi ne fa za ja awadul akhirati a can gurin ina fata an fahimta kasirun min wallahu basirun ya ya'malun to haka dai waɗansu malaman tafsirin suke kokarin hada ayar da wannan waɗansu malaman tafsirin kuma suke cewa a'a fadin da ke cikin suratul isra'i ya wuce barna biyu barna biyu ce amma da ƙarshe ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala an gane ku yayin da duk kuka yi ihsani to kun yi wa kanku ihsani za mu kyautata muku in kuka yi barna kuma barna za ta sake sannan kuma ya sake cewa wa in uttum uduna in kun koma za mu sake koma to kaga kullun suka yi barna to Allah zai kawo wanda zai wahalar da su in suka tuba sai a dauke wahala in suka sake yin barna sai Allah ya sake kawo wanda zai wahalar da su to wannan ku shine ya dace da fadin Allah ta'ala cikin suratul a'raf wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab in rabbaka iqab wa innahu laghafurur rahim لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين حقيقة سن كافرت وتنند قالوا سكتي إن الله هو المسيح ابن مريم وألا سين المسيح ابن مريم وتسكى ألا تد النبي إيسى عليه الصلاة والسلام wa qala al-masih shi ko al-masih ya ce da su ya bani isra'il ya ku zurriyar gidan isra'il u'budullaha rabbi wa rabbakum bauta ma Allah ubangiji na ubangijin kasancewarsa ya ce ubangiji na wato ya nuna shi din ba nabiyin Allah bane ba dan da nabiyansa ne ba zai ce ubangiji na ba an bayyanta ko da sai dai ce abokin tarayya ta amma ya yi tsakaninsa da Allah alaka ce ta ar-rabb wal marbub هناك رب الذي هو الله تعالى وهناك مربوب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام اعبدوا الله ربي وربكم وبوتتا ما الله وبنجزنا وبنجزن إنه من يشرك بالله يد لمريك دكا وندي يشرك هذا الله يا هذا شد وني فقد حرم الله عليه الجنة حقيقة وبنجي سبحانه وتعالى يا حرم تامس شقاء الجنة ومأواه النار ومكومس إتسي وتا وما للظالمين من أنصار azzalimai ba su da mai taimakon su ba su da mataimaka waɗanda za su tsare su daga azabar ubangiji laqad kafara allazina hakika sun kafirta waɗannan da kalu suka ce inna allaha salisu salasa wai allah shine na ukun alloli guda uku wato suna nufin cewa maryamu allah ce sannan isa allah ne sannan kuma allah ma allah ne wato alloli guda uku aqida ta trinity kenan wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abin bauta na gaske sai abin bauta daya daya guda ɗaya tak wa illam yantahu in ba su daina ba amma ya kuluna daga abin da suke faɗa nan na maganganu la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim lalle azaba mai radadi za ta shafi kafiran cikin su in har ba su daina cewa Allah shine almasihu bin maryam ba in musu daina cewa isa dan Allah bane in musu daina cewa isa na ukun alloli guda uku bane ko Allah na ukun alloli guda uku bane ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim azaba za ta shafi kafiran cikin su wato a ranar tashin kiyama sai Allah ce أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون Ubangiji ce a fala ya tubu da ilallah shin ba za su tuba ba zuwa ga Allah su daina faɗin waccan mummunar kalma tasu ta jingina ma Allah abokin tarayya ko ta jingina masa ɗa shin ba za su daina wannan ba wa shin ba za su nemi gafaran ubangiji ba wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne ko da mutum ya shekar arba'in hamsin sittin yana waccan tabargaza ta jingina ma Allah da ko kuma sanya masa abokin tarayya to idan ya tuba Allah zai karbi tubansa Allah kuma zai masa rahama mal masih ibn maryam illa rasul shi al masih dan maryam bai zama ba face dai manzo wato bai zama Allah ba bai zama dan Allah ba bai zama na ukun alloli uku ba illa rasulun face dai kadai manzo ne shi an gane ku kad khalar min qabli rusul manzanni sun shuɗe kafin sa abinda ake nufi yana da siffa ta risala manzanci ba ya da siffa ta ilahantaka rububiyyantaka shi ba ilahu bane shi ba rabbu bane shi abdu ne shi rasulu ne shi nabiyu ne dan haka baya ansa sunan rabb sannan baya ansa sunan al-ilah amma yana ansa sunan abdu sannan kuma nabi sannan kuma rasul wato abdu bawa ke wanda ubangiji ta ala ya samar da shi daga babu da babu shi aka same shi sannan kuma wato ainihin nabi wanda aka girmama shi da annabta sannan kuma rasul aka bashi manzanci wannan shi da sufofinsa mal masihu bin maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah mahaifiyarsa kuma ita siddiqa ce wato ita ba annabiya bace ba ba kuma manzo bace ita dan babu annabawa babu mata cikin annabawa sannan babu mata a cikin manzanni wa ummuhu siddiqatu mahaifiyarsa siddiqa ce siddiqa an sa mata siddiqa saboda gaskata annabi Isa ɗin ya zo da annabta tun kafin balaga kuma ta yarda da shi haka ko kuma an sa mata suna siddiqa mai yawan gaskatawa saboda kalmomin da ta ji lokacin da take dauke da shi a ciki duk ta gaskata su ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza an fahimta ko tun daga lokacin da take nakuda har zuwa lokacin da ta haihu har ya zuwa abin nan fa hamadar fanta bazar bihi makan qasiya fa ajaa al maqad ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya to sai aka fara kiranta bayan tana nadamar yaya za in haihu ba tare da miji ya kusance ni ba kila wannan ya dawo mun zargi cikin jama'a fala da hamin tahta a wata kira'a man tahta Allah ta hazar sai aka kiraye ta da wani sauti fakuli washrabi fakuli kici kaga wannan kalmar ce washrabi wannan ba kalma ce ki sha wa karri aina ki farin ciki karki bakin ciki wannan ma kalma ce fa in tarayinna min al-bashari ahadan Takuli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimu al-yawma insiya kaga waɗannan kalmomi ne ina fata an fahimta shi yasa Allah ce wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina ta gaskata kalmomin ubangijinta kalmomin da Allah ya turo mala'ika Jibril ya faɗa mata ko kalmomin da Allah ya aiko Annabi Isa dan ta ya faɗa mata saddaqat duk ta gaskata dan haka wa ummuhu siddiqatun wato ita siddiqa ce kana su biyin uwar da dan wato shi Annabi Isa da kuma na Maryamu kana duk sun kasance ya akulani ta'am suna cin abinci wato wannan nuna cewa su ba alloli bane ba ina ruwan Allah da breakfast zai karin kwallo zai ci abincin rana <laughs> kana ya kula ni ta'am shi Allah da yake Allah baya ci baya sha baya bukata a wurin kowa kowa ne ke bukata a wurinsa amma da annabi isa da nanan maryam suna bukatan abinci suna bukatan ruwan sha suna bukatan oxygen da za su shaka suna bukatar fadin kasar da zai dauke su lokacin da suke zaune lokacin da suke tsaye lokacin da suke tafiya kasar ta wace ce ta Allah ce su dan nawa ne ne na Allah ne dukkanin su halittan Allah ne shi kuma Allah shine Allah kaga wannan abu ne wanda yake a fili abu ne wanda yake a kana ya kula da ta'am sun kasance suna cin abinci ma'ana ubangiji na son ya tabbatar da kasancewar su halitta da ba halitta bane ba za su ci abinci ba dan ubangiji ya ce wa lahu ma sakana fil layli wan nahar wa huwa as-sami'ul alim qul ghayra allahi attakhidhu waliyan fatir duk wanda ba Allah bai na bukatan abinci bukatan abin shan mutane an gane ko shine wa ummuhu siddiqatun kana yakulan ta'am Allah ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayat duba yadda muke bayyana musu ayoyi sun manzur sannan sace kallo karo na biyu kaga anna yufakun ta yaya ake kautar da su da kan tafarkin gaskiya ko ka ce an na anna yufakun dan me ake musu ƙarya yaya ake musu ƙarya shine anna a yi musu ƙarya kuma su yadda na'am قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Ubangiji ta'ala ce kul ka ce a ta'buduna min dunillah yanzu kun rinka bautawa wani Allah ma la yamliku lakum darran wala naf'a abinda ba zai mallakar muku da wani cutarwa ko amfani ba duk wanda ba Allah ba ba ya da ikon ya cutar da kai ba ya da ikon ya amfana da kai Allah ne kaɗai ke da ikon cutar da kai ko amfana da kai duk wanda ba Allah ba in ga ya cutar da kai to Allah ne ya kaddara wannan din ya cutar da kai haka in ya amfana da kai Allah ne ya kaddara ya amfana da kai wannan fa kowane ne cikin mutane ko cikin aljanu ko cikin mala'iku ko cikin annabawa ko cikin manzanni ba mai ikon cutarwa ko amfanarwa sai Allah ta'ala wallahu huwa samiul alim shi Allah shine as-sami' mai ji sannan al-alim ko masani kul kace da su ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai littafi la tazlu fi dinikum ghayra al-haq kada ku zurfafa cikin addinin ku abin da yake ba na gaske ba kada ku zurfafa wajen yabo kada ku zurfafa wajen kushe kamar yadda na faɗa tun a ranar in ba kuma ta ba domin al-ghulu shine mujawazatul haddi fil madhi aw dhamm idan ka zurfafa wajen kushe kayi guluwi haka idan ka zurfafa wajen yabo kayi guluwi yanzu dukkan bawa mai imani da aiki na gari sai ka ce masa mumini amma idan ka ce masa annabi bayan annabtarsa bata tabbata ba ka kayi guluwi ina fata mun fahimta dukkan bawa da aka jarrabe shi da shan giya ko neman mata kaga zaka ce masa fasiki idan ka ce masa kafiri ka kayi guluwi ina fata mun fahimta wancan kayi guluwi wajen yabo wannan kuma kayi guluwi wajen me kushe to guluwin yahudawa guluwi ne wajen kushe tunda su ba yadda da annabcin annabi isa ba guluwin kirista kuma guluwi ne wajen yabo saboda tsabagin yabo sai suka allantar da shi suka ce ibnu allahi ko salisu salasa ko kuma huwa allahu ma gaba daya to shine allah ke cewa la tadlu fi dinikum ghayra al-haqq wato kar ku saba ba cikin addinin ku wato ku ketare iyaka zuwa ga abin da yake ba na gaskiya wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl kar ku bi soye-soyen zukatan waɗansu mutanen da sun bata tun da wa adallu kaseeran sun sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'i sabil kuma sun bata su karan kansu daga tsakiyar hanya daga tafarki shi. kar ku tafarki irin su ma'ana abin da ake so a cikin musulunci mutum ya tsaya tsaka tsakiya kar mutum ya kasa kaiwa inda ake bukata sannan kuma kar ya wuce inda ake bukata wannan a aqida haka abin yake a zance na baki haka abin yake a mu'amala da aiki haka abin yake ka zauna tsaka tsakiya ta yadda babu ƙari sannan babu rigi kai abin da aka ce za ka yi wani bawan Allah ya tambaye ni ya ce gani yawanci abin da kuke cewa waɗansu mutane suna faɗa fa na ji wani malami ya ce karya ake musu ba sa faɗa cewa suna yin gulubi su wuce gona da iri ko wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajen salihan bayi da waliyai wannan fa ba gaskiya bane ba sa yin haka har ma wani din ya shiga cikin gidan rediyo ya ce duk abin da yawanci ake zargin su da shi cewa sun ce salati kaza ya fi kaza salati kaza ya fi kaza duk ƙarya ake musu hasali ma babu wannan littafin ko kuma yin akwai littafin babu wannan magana a ciki to wannan magana ce mai daɗin ji ko shakka babu don duk wanda ya fito rediyo ya yi kalubale kaga ya so a zauna lafiya wannan Allah saka masa alheri bisa ga wannan kyakkyawan niyyar ta to kaga mu da muka gani mu kuma sai mu karanta sai ya ci. idan ya so daga baya kuma sai bayani ya sake biyo baya ba fa rediyon mai duguri bane ba abin bai shafi mai duguri ba amma wanda aka abin da shi ya sani wallahi ba abin bai shafi mai duguri ba kwata kwata amma na san cewa yadda ake sa karatun nan anan haka ake sawa a can din inda aka faɗi waccan magana sai ce wa amma fadlu salatul fatihi lima ughliq amma kaga fadlan salatul fatihi faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu wal naji shaykhun mu wato shi mai wannan littafi shine Aliyu Harazimi yace na ji shehun mu yana nufin shehu Ahmadu Tijjani ya kulo yana cewa kuntu mustaqilan bi zikri salatul fati da can na shagalta da zikirin salatul fati shi kaɗai kawai nake yi hina raja'tu min al-hajji lokacin da na dawo daga aikin hajji ila Talmasan zuwa garin Talmasan lima ra'aytu min fadliha saboda abinda na gani na falalarta sai dai gane kowane zikiri sai ita wa huwa in ko kana son ka san fallar tata wa huwa annal marratal wahidata wato salatul fatih din so daya bi sitti mi'ati alfi salati tana daidai da salati dubu ɗari shida salati dubu ɗari shida kama huwa fi wurdil juyub kamar yadda zo cikin littafin wurdil juyub wani littafi ne nasu wa zakara sahibul wurdi Annasahi Baha shi mai littafin wurdil juyub ya ce wanda ya kawo salatul fati wa huwa sayyidi muhammad al-bakari shine sayyidi muhammad bakari as-sadiqi nazir misra mazaunin kasar egypt wa kana qutuban radiyallahu anhu babban kutubi ne ba lokaci balatra yi bayanin kutubi amma dai mukami ne a cikin sufanci قال يتي inna man ذكرها marratan ولم يدخل yadkhul dukkan wanda ya taba karanta wannan salati ko da sau daya amma bai shiga aljanna ba falli ya tafi sahibaha inda Allah ya je ya ci falar mai ita a gaban Allah Ka kaga wannan magana sai kuma yace sai kuma yace wa fiha na yayi ta bayani dai dogo mai tsawo a ciki sai kuma annan gaba sai sai yazo yace yace to sai aka zo aka bani falalan wani salati sai na daina ta summa amarni bi rujui sallallahu alaihi wasallam ila salatul fati sai manzon Allah ya zo da kansa inji shehu tijani yace da ni ko ma ka cigaba da karanta salatul fati lima ulika falamma ni bi rujui ilaiha yayin da ya umarni din kuma an cigaba da karantawa sa'altu sai na tambaye shi an fadliha me falalanta akhbarani awwalan yace farko dai ya kamata ka sani bi anna al-marrata al-wahidata minha kashi ɗaya karo ɗaya kawai idan karanta salatul fati ta ajilu min alqur'ani sita marrat tana daidai da saukan alqur'ani su shida thumma ne thaniyan a karo na biyu kuma ya sake bani labarin cewa an marratal wahidata ta ajilu min kulli tasbihin wa qafil kauni tana daidai da dukkan wani tasbihi da ya taɓa faruwa a sararin duniya wa min kulli zikirin tana daidai da dukkan wani zikiri da ya taɓa faruwa wa kulli du'ain tana daidai da dukkan wata addu'a da ta taɓa faruwa kabirin aw babbar addu'a ko karama wa min kuma tana daidai da alqur'ani sittatu alafi marra har su dubu shida li'annahu min al-azkari dan shi din ma ayyana cikin zikirai wa min jumlatul adiyati addu'a usayfi kuma yana daga cikin addu'o'i din ma da ikhlas da fati ta fi su addu'a usayfi wani addu'a da ake kira addu'a usayfi shi ko addu'a sayfi fa fil marratil wahidati minhu so dai kawai idan mutum yayi yana da sawabu sawmi ramadana azumin watan ramadana gaba ɗaya yana da ladan sa wa qiyamul lailatul qadri da daren lailatul qadri idan ayi qiyamul layli wa kaza wa kaza wa kaza zuwa karshe to wannan magana wato na din da wancan malami yace babu ita ni kuma shi yasa sai na dauko littafin dai in tabbatar akwai ta kaga min jawahirul ma'ani kenan to saboda ɗaya daga cikin biyu ne dan kila idan yana tsammanin babu ita to yanzu kuma sai aka ce gashi akwai ta sai je ya duba to kila zai canja matsayi dangane da matsayin sanada ko ba haka ba idan kuma yace babu ita jama'a suka ji to sai a dauka ƙarya aka yi musu to amma ga littafin jawarul ma'ani na Aliyu Harazmi almajirin Shehu Tijani da haka aka samu da yawa daga cikin yan Tijaniya waɗansu ba su da wannan magana akwai babban malamin su a nan garin yayi rubutu yace wannan ba magana ce san san tatsuniya ce ba daidai bane da sauransu shi sa waɗansu malamai a Kano suke jin haushin sa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da tarihi zai haddace masa na jarunta da yi ko shakka babu a ce an kawo wani ba a ce ya fi alkur'ani duk wato haddan alkur'anin da ake tayi a tsangayoyin mu da cikin gari da ƙauyuka da menene duk a daina a zo a karanta wannan guda ɗaya ta fi qur'ani su dubu shida ai wannan wasa ne ai wannan wasa da addini saboda haka dai wannan bawan Allah ina kyautata san yaji ina fatan zai saurari abin da kunnan basira shi da dimbin mabiyansa da yake tare da su sannan kuma da yanzu ni bana Kano amma na tabbatar zaratan ɗaliban sunna suna nan da yawa a Kano a Usman bin Affan Konuri da Allah su yi photocopy na wannan shafin su kai mishi har gida can su inda yake kusa da can gidan kaza idan sun kai masa tabbatar ne zai taimaka sosai da sosai zai taimaka kwarai da gaske shafi na 135 ne zuwa na 136 wallahi wannan abin da na karanta ban karanta muku rabin abin da aka faɗa ba abubuwan da suke ciki suna da yawa amma babu lokaci wannan mun ɗauka da tuni an wuce wannan amma shi sai zo ya dawo da aiki baya da sauransu amma dai Allah saka musu da alheri dai kila wannan ya zato sanadiyar da dama mutane su koma bincike shafi na 135 ne zuwa na 136 in dai ban yi kuskuren gani ba har zuwa da bakwai duk zaka samu wannan bayani idan kuma ya sake cewa babu wani abun to a ciki akwai abin da ya fi wannan hadari amma ba lokacin kai to shi kuma mun kyale shi mun san cewa dubbai daga cikin mabiya ko sufaye suna son gaskiya amma yawanci malaman su ne suka kore musu gaskiya wallahi tallahi suna son gaskiya ko shakka babu da yawa daga cikin su suna son Allah suna son manzon Allah kuma suna son waliyai na gari amma sai aka ba su waɗansu mutane a matsayin waliyai ba su fahimta ba wannan ta sa dole mu fito mu yi bayani sai dai wani zai ji haushi duk wanda ya ji haushi Allah ba shi hakuri ba niyyar mu bane ya ji haushi amma dai fa babu yanda za a yi a taba Qur'ani ko hadisi haka kawai mu yi shiru ba za ta yi ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu kada ku bi soye-soyen zukatan mutanen da da can sun bata wa adallu katiran sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'i sabil sun bata kuma daga tafarkin hanya ya jama'a sai mu tsaya anan ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ka sa mu cikin waɗanda za a yi wa gafara a wannan wata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh